Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma nomad dukansu a kan zangon fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkan ku da warhaka bayan kun gama shan labaran duniya a cikin wannan shiri za ku ji yadda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da fiye da garuruwa 62 a jihar Niger arewa maso yammacin Najeriya. Za ku kuma ji ci gaba da cece ku ce akan kama wasu alkalai da hukumar DSS ta yi akan zargin cin hanci. Haka kuma muna da rahoto akan taimakon da kungiyar Haweb ta matar gwamnan jihar Gombe Hajiya Adama take baiwa mata a yankunan karkara. assalamu alaikum jama'a gwamnatin kasar colombia da babban kungiyar 'yan tawayen kasar sun ba da sanarwar cewa a ranar 27 ga wannan watan oktoba za su fara wani sabon yunkurin sulhun rikicin tsakaninsu a zaman da za su yi a kito babban birnin kasar ecuador sanarwar da aka ba da jiya na soma wannan sulhu da kungiyar 'yan tawaye ta nla da take da mayaka fiye da dubu biyu tana zuwa ne kwanaki kalilan bayan da al'umman ƙasar ta colombia suka girgiza duniya a lokacin da suka ki goyon bayan yarjejeniyar sulhu da ake kullawa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye na colombia a jawabin da ya jiya litinin akan wannan sabon yunkuri shugaban ƙasar ta colombia juan manuel santos ya ce ba za su daina ci gaba da kokarin ganin sun girka zaman lafiya a kasar ba faransa ta ce tana yiwuwa rasha ta huskanci tuhumar laifukan yaƙi saboda ruwan babamai da take yi a gabashin birnin aleppo da ke gabashin syria ministan harkokin wajen faransa jean marc arald ya shaidawa wata gidan rediyon faransa jiya litinin cewa sakin babamai laifi ne na yaƙi ya ce ciki kuma har da waɗanda suka ba da haɗin gwiwa wurin tafka wannan ta'asa da ke faruwa a yankin aleppo har ma da shugabanni na rasha rasha dai tana ci gaba da musanta cewa ta kai hari a kan fararen hula a siriya ta ce hare-haren nata na aunawa ne akan 'yan ta'adda haka kuma ministan harkokin wajen faransa ya ce mai yiwuwa ne shugaban na faransa wato francois hollande ya ƙi saduwa da shugaban rasha vladimir putin wanda zai kai ziyara a ƙasar faransa a mako mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryan amerika a birnin washington dc gwamnatin ethiopia tana zargin masar da iza 'yan tawayin kasar wanda hakan ya tilasta wa ethiopia ta kafa dokar ta ɓaci shekaran jiya lahadi ethiopia ta ce tana da shaida mai yawa da ke tabbatar da ana horar da 'yan tawaye ana ba su tallafi na kuɗi a masar in ji kakakin gwamnatin ethiopia gata reda a hirarsa da manema labarai a jiya litinin tun cikin makon da ya gabata ne masar take musanta ba da wani taimako ga 'yan tawaye na ethiopia masar da ethiopia sun daɗe suna samun rikici tsakaninsu akan batun mallakar ruwan kogin nilu inda masar ke cewa madatsar ruwa da ethiopia ke ginawa a kan kogin zai rage ruwa da ita masar ɗin take samu gata ya ce dokar ta ɓaci na watanni shida da aka ƙaƙaba ko shakka babu zai taimaka wa gwamnati ta samu damar ɗaukan matakai akan kungiyar olf da take shirya tarukan zanga-zanga a ƙasar a makon da ya gabata ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama da jami'an 'yan adawa sun ce mutane aƙalla 400 ne aka kashe su a wannan zanga-zanga ta ƙin jinin gwamnati a shekarar da ta gabata. wasu kusoshin jam'iyyar republican ta nan amurka sun fito karara sun ce 'yar takarar democrat hillary clinton za ta doke ɗan takararsu na republican donald trump a zaben shugaban ƙasa da ke tafi a nan amurka yayin da ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa tana ci gaba da zarce shi a farin jini wurin jama'a kakakin majalisar dokoki paul ryan ya shaidawa 'yan uwansa na jam'iyyar republican a wata hira ta waya yana cewa ba zai ci gaba da kare trump ba a kan irin kalamansa na cin mutunci ga yawancin masu kada ƙuri'a kalaman nasa da suka hada da waɗanda aka ɗauka shekarar 2005 suna nuna yadda trump yake ɓatanci ga mata inda aka ji shi yana gadarar shi shahararren mutum ne don haka zai iya yi wa mata duk abin da yake so a halin yanzu jam'iyyar republican ita ce take rike da rinjaye a dukkan majalisun tarayya na amurka guda biyu da suka hada da dattawa da kuma ta wakilai kamfanin wayar tarho na samson tana ci gaba da dakatarwa da kuma musaya na kasuwancin wayarta ta galaxy note 7 bisa matakan rigakafi a yayin da kamfanin ke gargadi ga masu amfani da wayar da su daina amfani da ita kamfanin ya yi kira ga dukkan masu amfani da wayar ta galaxy samfurin note 7 da su kashe wutar wayan kuma su mai da ita inda suka siyo don a ba su kudinsu ko kuma a yi musu musaya da wata waya ta daban wannan jan kunni ya biyo bayan wasu hatsura ne da aka samu inda wannan wayar take saurin daukar zafi abin da ya zama babban kalubale ga kamfanin na samsung wanda ya shahara wajen kera manyan wayoyi na zamani a duniya jami'an kamfanin a nan amurka sun ce suna gudanar da bincike akan hatsura guda biyar wadda aka samu inda wayar ta kama da wuta ko kuma take ɗaukar zafi shawara da kamfanin na samsung ya yanke na fidda note 7 daga kasuwanni a karo na biyu a cikin watanni biyu ya bayyana irin fama da kamfanin na koriya ta kudu yake sha wurin magance wannan matsalar tuni dai kamfanin ya fidda wayoyi miliyan biyu da dubu biyar saboda matsalolin batir amma sabbin rahotannin lalacewan na wayoyin da aka fidda su ya sa ana shakkun kamfanin na iya kiyaye ingancin kayansa labaran duniya kuka gama ji baba kuma makeri ya karanto ambaliyar ruwa ya yi awon gaba da fiye da garuruwa 62 a jihar Naja arewa maso yammacin Najeriya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da sauran bayani. Sama da garuruwa 62 ne ambaliyar ruwan sama ta yi awon gaba da su a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya, ko da yake dai babu asarar rayuwa amma ambaliyar ruwan da ta auku a ƙananan hukumomin idati da makwa mai makwabtaka da madatsun ruwan kayinji da jaba ta jefa dubban jama'a cikin mawuyacin hali na rashin muhalli da kuma barazanar barkewar cututtuka. Alhaji Hassan dan masani daga ƙauyen Ketsu na ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa. Mu yanzu da mata da yara yanzu da yana cikin tamfol sun kai mutum arba'in. A cikin tamfol guda? A cikin tamfol guda. kuna da abinci eh to gwamnati ya taimaka da abinci ki kuma akwai wani dan ciwo kadan kadan da muna ji kamar na zazzabi kamar na wani to muna da tare da ciwon nan ok akwai cututtuka da suka bullo eh. yanzu kuna buƙatar magani kenan magani. A halin yanzu dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger ta kai agajin kayan abinci da adadin kuɗinsu ya kai naira miliyan 61. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin ta jihar Niger. mun riga mun kai ajin farko na agaji na biyu kuma allah ya da muna sa daga nan zuwa ran laraba yana akan hanya shi ma zai isa insha a yanzu mun kai musu shinkafa da masara da dawa to akwai saura kuma da za su biyo akwai kamar su manja man gyada akwai su mosquito net su katifu da sauransu duka jama'a sun nuna bukatan suna da son gwamnati ta taimaka musu kuma mai girma gwamnati a taimaka musu kuma muna nan allah da za a kai musu To sai dai duk da wannan agaji dai gwamnatin jihar Niger ta ci lamarin ambaliyar ruwan ya fi ƙarfinta tana neman agaji daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Mr. Jonathan Vatsa shine kwamishinan labarai na jihar Niger. Eh to ai wannan ta yi ƙarfin mu yanzu muna fama da abubuwa da yawa in ka duba matsalan da muke da shi banda na ruwan nan akwai wani hanyar da ya fashe a Tegina. yanzu da in motoci suka taso daga lagos za su je arewa sukan bi ta tegina ne zuwa birnin gwari yanzu wannan gadan da ta fashe tireloli yanzu duka daga makwa suke biyowa bidda su zo mina su je sileja kafin su dau hanyar kaduna to yanzu wannan hanyar mu daga mina zuwa sileja ta mutu so muna kiran gwamnatin tarayya a wani labarin kuma mutum guda ya rasa ransa a unguwar kitirko da ke cikin garin mina a lokacin da wani ruwan sama mai karfi ya yi awon gaba da motar da yake ciki a yayin da yake kokarin tsallaka rafin da ke unguwar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha daga can Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kuma wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoton cewa a yayin da ake ci gaba da samun saɓanin ra'ayi dangane da kama wasu alkalai da hukumar DSS ta yi, ƙungiyar lauyoyin Najeriya ta yi Allah wadai da wannan mataki. Ƙungiyar lauyoyin Najeriya ta yi Allah wadai da wannan samame da hukumar tsaron ta DSS ta kai gidajen alƙalan. Barista Yakubu S. Bawa Malumfashi babban lauya ne a Najeriya. Muna cike da alhini da baƙin ciki da nauyin zuciya. idan kana da damuwa da cewa alkali ko wani korafi wanda ya shafi ishu na cin hanci da rashawa amma abin da ya faru muna cike da bakin saboda kana magana alkalai wanda suke sune suke a cikin kotu take ta ce ta karshe a Najeriya shi ake kira Supreme Court su aka yi ma wannan abin da aka yi ma ka shiga gidan alkali karfe tara na dare a sach ma na ka'idar sach na duba gidan mutum akwai ka'ida akwai lokaci da ya kamata ba magana wai muna ma dimokuraɗiyya ba kamar muna mulkin su. soja ne amma a demokradiyya ba a yin haka shi za kake ganin kungiyar lauyoyi da kuma shi shugabanmu na lauyoyi na Najeriya AB Mahmud Sino Advocate ya fito ya nuna wannan abu da aka yi ba a daidai ba ya Allah wadarai da abin da aka yi kuma muna bayan bayan shi ba a bi ka'ida ko da akwai waranti ba haka ya kamata masu sharhi irin su Shaibu gadi na ganin akwai ma bukatar a faɗaɗa irin wannan samame ya kamata hukumar DSS ta faɗaɗa wannan aiki ba daga alkalai kawai ba duk wasu wato hukumomin 'yan sanda domin suna da hannu wajen har harkokin shari'a da gabatar da kara da sauransu da lauyoyi manyan lauyoyin Najeriya su ma ana ganin su da dukiya ta fitar hankali a shiga manya-manyan 'yan sandan Najeriya su ma a shiga gidajensu za ka yi mamakin abin da za a bankaɗo za ka yi mamaki shi kan shi shugaban hukumar DSSN da za a shiga gidansa so dukkan su duk wani babban mutum wanda yake rike da wani babban mukami a Najeriya idan ka shiga gidansa eh, za ka yi mamaki da matashin ɗan siyasa Adamu Yaro Fataskum na ganin yanzu kam an kamo hanyar gyara Najeriya abin da suka yi mun goyi baya wannan matakin najeriya ta dawo kan turban gaskiya wannan kuma najeriya su sani duk wannan abin da ake yi karshen ta talaka ne zai ci gajiyan shi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. mun gode hassan to kafin mu leƙa jihar wato gombe mu ji irin taimakon da uwar gidan gwamnan jihar ajiya adama take baiwa mata a yankunan karkara ga wannan waƙa. Ya alahu ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a ni ke da Ku jama'a ni ke da duniya duniya duniya menene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kudu ba tun bisa bisashe dabobin duniya zakara to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake Ka kaza rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane mai kayin baki salele ni gobara nike Salusu ni gobara nike tun da kai na bambari ba shin salisu wane zambari bari tun da kaina ba ragama garin gawa ne za ragama sai ma aliyu kun san ban na bar shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe bawa mata yake ashe bawa mata yake kadriwa sare so hanni mai hodi salele ni waka nike salisu ni waka nike amma kiɗi in yayi kiɗi salele hadda rawa nike kiɗi in yayi kiɗi kai salisu hajjuyi nake kunce metir nike metir kin wa nike kunce ni chef nike shef kin wa nike lallai sai dai haka dan a gida ni ba kowa ba ne domin da la'in na rika da gudu har da rarahe halima tana a gida in je in muka ashe ba wa mata wa ashe ba wa mata wa oho da ba ni ɗaya ba ne bbc kowa yi yake murya amurka kowa yi yake kai wurin gawa abashi shi ha kai na ga bayu sun yawa aliyu shinko ba kai abinda kowa ya sani babban bawa kake boyan mi kake haka ne kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa shirin uwar gidan gwamnan jihar Gombe, Hajiya Adama Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ake cewa Haweb a takaice, ya gudanar da bikin yayewa da kuma raba kayayyakin sana'a ga matan karkara 1,321. Bincike ya nuna uwar gidan gwamnan Hajiya Adama Ibrahim Hassan Dan Kwambo ta kafa asusun ne da zumar ba da tallafi kyauta ta hanyar koya wa mata sana'a iri daban-daban da kuma ba su kayan gudanar da sana'ar haɗi da kuma jari ga abin da hajiya adama ibrahim hassan dan kwambo ke faɗa a wajen bikin yaye matan da suka amfana daga shirin ina nuna farin ciki da allah ya kawo mu wannan rana na graduation na matan da suka koyi sana'o'i a ƙarƙashin hawaii amma ina so in roƙi matan na yi amfani da abubuwan da aka samu a samu a dan tallafawa rayuwa a taimaka da kula da tarbiyyar yara shi yasa muka koya muku sana'an nan don ku zauna a cikin gida ku kula da harkokin yara a tabbata yara sun tafi makaranta ko mata a dada hakuri don Allah insha Allah za mu yi kokari a ci gaba da wannan program din kowa ya san abin da ake ciki a ƙasar nan amma insha Allah za mu yi akan kokari mu ga mun ci gaba da wannan program din Haweb din Alhaji Hassan Adamu shine coordinator asusun ba da tallafin ya ba da jadawalin yawan matan da suka amfana daga asusun tun kafa shi a shekara ta 2012. mutum dubu biyu da ɗari ɗaya da bakwai a dubu biyu da sha biyar da dubu biyu da sha shida mun koya mata sana'a sannan kuma yau za a sallame su muna da mutum dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin daga bisani na ji ta bakin wasu matan da suka amfana daga asusun sunana jummai umar to daga dukku gaskiya na ji daɗi farin cikin da samun wannan abu samu keken ɗinki da dubu ishirin sa ina fatan koyi ɗinki keke zamanawa kuɗi ci gaba da aiki da shi je gaba sunana malama justina ɗanladi daga dadiyan dalilin zuwa na a gombe shine wannan abun alfahari da uwar gidan gwamna ta yi mana a jihar gombe a karamar hukumar mu balanga yadda ta tuna da mu a cikin kuncin ta ba mu sana'a ta ce mu koya domin ya taimaka wa rayuwar mu mata shine dalilin da ya sa muka zo gombe koyi yin mai basilin da sabulun wanki da shi ke yanzu ita uwar gidan gwamna ta dan shirya abin da za mu inganta sana'an da shi idan na je na gwada yadda aka koya mana idan ya yi kyau sai in ci gaba da sana'a da ita uwar gidan gwamna tana kokarin inganta mu in allah yadda za mu cika alkawarin abin da ta ce mana mu mu ci gaba da sana'a domin mu kawar da talauci. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Gombe a Najeriya. Mun gode Abdulwahab lokaci ya yi da wakilin sashen Hausa a jamhuriyar Nijar. Suleiman Mini Barma zai gabatar da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun ƙasar Nijar ɗin suka rubuta. Za ku fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar La Grif wacce ta ruwaito wani labari a kan korafin uwar kungiyar kwadago ta USTN bayan da magoya bayanta suka gano wani sabon al'amari a tattale da albashinsu. Jaridar ta ce ma'aikatan sun bayyana cewa ba su da masaniya gwamnati ta ɗauki matakin zabtare masu kudaden alawus alawus daga albashi. Saboda haka USTN ta ce ba za ta lamunta ba. kuma kungiyar kwadagon ta gargaɗi gwamnatin ta nijar ta gaggauta ramkawa ma'aikatan abubuwan da ta cire daga albashinsu ko kuma su saka kafar wando ɗaya in ji jaridar la jaridar le republican ta taɓo labarin ziyarar da shugaban ƙasar nijar ya kai a tarayyar najeriya domin halartar bikin ƙaddamar da littafin da ba nan john Biden ya rubuta mai sunan The Challenge of Leadership in Nigeria akan tarihin rayuwar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. jaridar ta ce a yayin wannan biki da ya samu halartar shugabannin kasashen chadi da jamhuriyar benin da wakilan cameroon da equatorial guinea shugaban kasar nijar isu muhammadu ya yi ta wasa shugaba buhari da kalamai irin na ban girma domin a cewarsa ba yau ba yake sha'awar aƙida da irin manufofin mutumin da ya gwagwarmayar siyasa domin samar da mulki na gari wa najeriya ƙasar da ta jima cikin matsalolin cin hanci da karɓar rashawa nasarar cirar tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafar lafiyar afirka ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da za a yi baɗi a ƙasar madagaskar da 'yan wasan ƙasar niger suka samu na daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun ƙasar a wannan mako jaridar lebanon ta ce a yadda matasan ƙungiyar ta mena suka yi waje da takwarorinsu na gabon kuma suka kakkaɓe ƙungiyar da ke rike da wannan kofi wato najeriya sun cancanci a basu kulawar da ta dace domin ko ba komai sun sha shawa yayinsu na mena national fansar cin kacar da aka saba yi musu a can baya in ji jaridar sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu dai nan misalin karfe uku da kusan mintoci 25 na dare a agogon washington dc Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum. A na muryar Magana a fana da ke kaɓar Najeriya. Magana sansani da kasashen Tunde suka kawo mana a kasashenmu na Afirka. A gaskiya hakan ya yi daidai. Saboda musamman ma a Najeriya yana iya kawo mana ƙarshen boko haram da kiwo haram insha Allah na gore BOA Hausa. Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Muhammad Sani babban rana na shugulu lokacin gannan na gaske. To Allah BOA ku sannin da sakuna zuwa ga kan majalisun dattawa da kudurin da suke karantawa na biyu na daidaito tsakanin mata da maza. To gaskiya su sani na farko dai malamai da dama sun kira gare su irin su malam shugaba balalo da imam tsahiru bauchi da sauran dai malamai sun kira gare su dingina wannan doka to haƙiƙa abinda malaman na suka faɗa musu gaske kenan su dingina wannan doka domin a addinin musulunci ma babu daidaito Allah ya tsara abinda da yake tsakanin mace da namiji haka ma a kiristanci addinin kiristanci suna an tsara haka to da haka su ji tsoron Allah jingine magana daidaito tsakanin mace da namiji domin Allah ya bambanta su kuma ya sanya kowane matsayin shi da inda ai kamata ya aje shi kuma ya aje shi a wurin da haka idan suka ce wannan doka za su sanya ta za su tabbatar da ita su tabbatar da su yi shirin shirin yaƙi da Allah don domin haka Allah ya ce da irin mutanen da suka fito na hito da shi suna yana cewa su fito domin su gwabza don haka su 'yan majalisar najeriya su shirin faɗa da allah game da wannan dokar da za su yi assalamu alaikum sai an jima assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar kudu a tarayyar najeriya sashen hausa na murya amerika ina so in ba da ra'ayina akan samun da hukumar ya tsaye wasu manyan alƙalan najeriya wannan ya yi daidai saboda haka wannan yana sanya shi ga dukkan mutumin da ya aikata laifi a najeriya a kama shi a hukuntar da shi a gaban kotu domin ya shi ga na baya kuma ina kira ga hukumar efcc ta shiga ƙauyuka da birane wallahi a da yawa da suke irin wannan aiki ya kamata a hukunta su a kama su na gode sashen hausa na boa mai magana da ta abdullahi mai maganin gargajiya gulma assalamu alaikum boa sashen hausa sunana alhaji umar dangara the ministry of Kebbi State Nigeria. Ah, ina ƙara faɗakarwa zuwa ga mu yan uwanmu musulmi ah, ya kamata musulmi mu musulmi mu tunani a baka ƙur'ani ka raya ta ya kai rantsuwa a ɗauki dukiyar jama'a baka ka sace ta ka mishe ta taka wanda yake ma ka mai da kayan mutane yau shi a abokin gabanka jama'a mutuna da musulunci mutuna da musulunci wannan bawan Allah Buhari Allah shi taimake shi Allah shi mai jagora Allah shi kare mana shi wanda ya jiya ya gane inda aka nufi Allah ya yi mana tsari amin Allah shi mana tsari da haramun Allah kada ka samu na haramun cikin abincin don alfarma Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Gwamnatin kasar Colombia da babban kungiyar 'yan tawayen kasar sun ba da sanarwar cewa a ranar 27 ga wannan watan Oktoba za su fara wani sabon yunkuri na sulhun rikicin tsakaninsu a zama da za su yi a Quito babban birnin kasar Ecuador. sanarwar da aka bada jiya na soma wannan yunkurin sulhu da kungiyar 'yan tawaye ta nla da ke da mayaka fiye da dubu biyu tana zuwa ne kwanaki kalilan bayan da al'umman kasar ta colombia suka girgiza duniya a lokacin da suka ki goyon bayan yarjejeniyar sulhu da ake kullawa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye na kulumbiya. a jawabin da ya jiya litinin akan wannan sabon yunkurin shugaban kasar colombia juan manuel santos ya ce ba za su daina ci gaba da kokarin da suke yi na ganin sun girka zaman lafiya a kasar ba faransa ta ce yana yiwuwa rasha ta huskanci tuhuma na laifukan yaƙi saboda ruwan bama-bamai da take yi a gabashin birnin aleppo da ke gabashin syria ministan harkokin wajen faransa da ake kira jean marc arelt shine yake nuna cewa yana yiwuwa wato a ci gaba da wannan wannan shari'a da rasha idan an gano cewa tana da laifi a wannan tuhuma da ake mata to kamar yadda muka saba masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan allah kanmu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kwajin mai alice a daga nan birnin washington dc a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri